صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين godiya ta tabbata ga Allah da ya sake tara mu a wannan safiya mai albarka safiyan juma'a wanda ya daidai da biyar ga watan juma'a da mil'ula hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha ɗaya da watan januwari miladiya dubu biyu da sha tara wannan shine darasi na biyar cikin wannan littafi mai albarka hajjul muslim wallafan ashekh abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala za mu tashi kan alfasulus ta fasali na tara khuluqus sidiq ɗabi'a ko kuma hali na gaskiya malam yake cewa almuslim sadiqun musulmi sadiq mutum ne mai gaskiya yuhibbu sidqa kuma yana son gaskiya din duk inda musulmi yake to mai gaskiya ne kuma yana son gaskiya ɗin ya wanzu wa yaltazimuhu kuma yakan lazimci gaskiya ɗin zahiran wa babinan zahirinsa da badininsa kenan abin da yake nufi da musulmi musulmi na haƙiƙa musulmi da ya sallama wa Allah yake yin musulunci ɗin da gaske kuma ya san wataran zai tsayu gaban Allah to irin wannan musulmi a al'amarinsa za ka same shi yana da gaskiya kuma yana son gaskiya ɗin sannan kuma ya lazimce wa gaskiya zahiri da ba'ini fi aqwalihi cikin zantuttukansa wa fi af'alihi da kuma cikin ayyukansa za ka same shi a zantuttukansa akwai gaskiya sannan cikin ayyukansa akwai kuma ɗabbar gaskiya iz sabida as shi dai gaskiya yahdi ila albir yana shiryarwa zuwa ga ayyukan nagarta albirru shekul islam ibnu taimiyya yana ta'rifin shi da cewa dukkanin wani aiki na gari yana cewa albirru jami'a ne matattara ne jami'a ne matattara ne na duk wani aiki na kwarai duk wani aiki na kwarai da zai ja maka lada duk wani aiki na mutunci to ya shiga cikin albirru to shi gaskiya din nan yana shiryarwa zuwa ga albirru ayyukan nagarta walbirru shi kuma aikin nagarta ya hadi ilal janna yana shiryarwa zuwa ga aljanna wannan wani yanki ne na hadisi shi malami ya yanko nan. in ba ka ba hadisi ne annabi yake cewa gaskiya yana nusarwa zuwa ga nagarta nagarta yana kai aljanna yace shi kuma ƙarya aiki ne na masharranta kuma yana nusarwa da shiryarwa zuwa ga wuta waljanna shi kuma aljanna asma ghayatul muslim asma shine mafi tsadan ghayatul muslim tikewan burin musulmi kenan duk wani musulmi gayansa babban manufansa target ɗinsa mafi ƙololuwa shine ya ga ya samu aljanna wa aqsa amanihi sannan shine mafi ƙololuwan burinsa burin musulmi gaba ɗaya mafi girma shine gaya dakatar da samun aljanna wal kadhibu shi kuma ƙarya Khilafu sidq sabanin gaskiya kenan an sauƙaƙe al'amarin mutumin da yake so ya san me ƙarya sai a ce kishiyan gaskiya akasin gaskiya Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen da yake ta'arifi game da me ake nufi da gaskiya yace gaskiya yana faruwa ne akan al'amura daga ciki ya zama ya dace da abin da ake ciki misali yau dinnan juma'a ne a tambayi mutum yau me yace yau juma'a yanzu wannan yayi gaskiya sannan gobe me yace gobe asabar ya dace da waƙi yanayin da ake ciki nan wani gari ne ce nan biyu ne can ina ne ce kaza ne da ya zo ta arifin karya kuma ya ce shi ne ya faɗi akasin abin da ba haka ba a ce yau mai yau juma'a ne sai ce a yau talata ne gobe me ya ce gobe asabar ko kuma ya ce gobe lahadi yanzu wannan akasin gaskiya ya faɗa to abin da ya faɗa karya ne wa didduhu kuma kishiyan gaskiya dinnan akasin gaskiya ƙarya kenan ya yahdi ilal fujur yana shiryarwa zuwa ga kai mutum cikin fajirci kenan yana nufin ƙarya aikin fajiran mutane ne lalatattun mutane wal fujur shi kuma aikin fajiranci aikin lalaci hadi ilan nar yana shiryar da mutum zuwa ga wuta wannaru shi kuma wuta min sharri ma ya khafuhul muslim ne mafi girman abinda musulmi yake tsoronsa na sharri wa yattaqihi kuma yake neman kariyan fadawa a cikinsa wal muslim shi musulmi na gaskiya la yanzuru ila sidiq baya duba zuwa ga gaskiya ka khuluqin fadil kamar cewa hali ne na daraja da samun mutunci yajibu takhalluq bihi ya zama wajibi ya ɗabi'antu da shi gaskiya ɗin ko don ya tsira da mutuncinsa la babu wani manufan da ya sa yake gaskiya sai wannan musulmi ba haka yake duban gaskiya ba na kwarai kenan abin da yake nufi akwai wanda yana ɗabi'antuwa da gaskiya ne saboda gaskiya karimci ne daraja ne idan kana yin sa zaka zama mai mutunci cikin al'umma da idanun al'umma to idan kana ɗaya daga ciki sai ke cewa to wannan ba ɗabi'an musulmi ba ne. kenan a ce yana yin gaskiya ne kawai don gaskiya yana janyo daraja da mutunci shi kadai yasa yake yin gaskiya kenan in ba don wannan ba zai kauce bal bari ba haka ba wannan ba dabi'an musulmi ba ne. Inna hulalle musulmi na gaskiya ya zahabu ila ab'ad min zalika yana tafiya zuwa ga abin da ya fi haka nesa kenan yana zuwa zuwa ga abin da ya fi haka nesa ba a nan ya tsaya ba ba yana yin gaskiya ne kawai don samun mutunci ba musulmi na kwarai ya zahabu yana tafiya zuwa ga gaskiya ne ila anna sidqi zuwa ga lalle gaskiya min mutammimati imanihi yana daga cikin abin da yake cika imaninsa yana yi gaskiya ne saboda gaskiya cikon imaninsa ne to ya sani cewa da an wayi gari ya bar gaskiya to imaninsa yana da naqsu to da imaninka ya samu naqsu ya samu tawaya kuma gara a samu tawaya a wani babi saboda imaninka shine aqidanka aqidanka kuma shine jarinka yake cewa wa mukammilati islamihi kuma shine cikan musuluncin sama shine cikan musuluncinsa gaskiya yana daga cikin abin da yake cika she musuluncin dan adam iz sabida amara Allah ta'ala bihi Allah madaukakin sarki yayi umarni bihi da shi gaskiya din cewa ayi shi wa asna kuma Allah din yayyabo alal muttasifina bihi ga waɗanda suka sifantu da ita gaskiya kama amara bihi rasulihi kamar yadda shi Allah din ya umurni ya umurci shi gaskiya din rasulihi ga manzonsa kenan gaskiya din nan da ake batu a kansa hatta manzani kwaman Allah ya ba su umurni ya ba su cewa lallai lallai su rika yin gaskiya wa haqqa alaihi kuma ya kwadaitar a kansa wa da'a ilaihi kuma ya kira a kansa hadisai mabambanta wanda mawallafin zai zo ya kawo mana kaɗan daga ciki annabi ya riƙa kwaɗaitarwa mu yi gaskiya sannan kuma ya riƙa da'awa yana wa'azi yana kiran al'umma a zo a riki gaskiya yake cewa ah, fil amri bihi game da umarni da shi gaskiya din Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da gaske ittaqullaha na farko abin da ya saka kira ku shine ku ji tsoron Allah attaqwa kuma shine an taj'al waqaya bainaka wa bain rabbik ka sanya waqaya wani shinge na ban tsoro tsakaninka da Allah madaukakin sarki don ka kubuta daga azabansa duk lokacin da zaka aikata wani abin da yake sabon ne na Allah ka tuna irin nau'in azaban da Allah ya gindaya ga duk wanda ya aikata irin wannan aikin to idan ka hasaso ka halarto da wannan ukuba da wannan azaba da za a yi ma mai wannan hali to a wannan lokacin wannan abin ya zame maka wiƙaya shinge katangan tsoro game da azaba to sai ka kame ba za ka yi wannan abun ba shi ake kira attaqwa in ba haka ba akwai attaqwa akwai alkhawf akwai alkhashiya kowanne kuma da irin ma'anan da yake dauka yake cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron azaban Allah, saboda azaban Allah yana da tsanani, wa kunu kuma lalle ku kasance nan umarni ne, ma'as tare da masu gaskiya kenan hatta zama waɗanda za ka yi tarayya da su ka yi abota da su lalle ka yi ƙoƙarin ka riƙa zama da masu gaskiya don ka ɗabi'antu da ɗabi'unsu wanda yana nuna cewa hali yana satan hali lokacin da za ka zauna da mutane ka zauna da na ƙwarai in ba ka ba ka zauna da na banza za ka ɗebi halinsu dan hadisi ne sahihi manzon Allah ke irin wannan misali game da aljalisu su wal salih aboki na banza da kuma aboki na kwarai annabi ya buga misali aboki na kwarai kamar mai sai da turare ne in ka zauna da shi to zai ɗau turare ya baka ko ya fesa maka in ma bai maka kodai cikin waɗannan ba a zaman da za ka yi ta jin ƙanshin turarurrukan da yake sayarwa amma yake cewa abokin banza kamar mai ƙira ne ka je ka zauna wurin mai ƙira me zai baka sai wuta ne gaban shi ko ba komai za ka yi ta shin zafi sannan kuma in baka yi sa'a ba ƙarshe annabi ya ce wutan ya ƙone maka riganka ba yana kushe ƙiranci ba ne yana gwada misali ne don ka gane to lokacin da kai abokan banza ɗabi'unsu yau da gobe bai bar ko ba a hankali za ka zo ka fara mujamala abubuwan da kake ganin ba mai kyau ba ne za ka fara kunyan yin magana to ƙarshe kana kunya kana kaza to wani lokaci za ka ce in baka yi tarayya da su an yi rashin gaskiyan da kai ba to gaskiya ba za su ji daɗi ba da ana ce maka babu kyau sai ka ce to ba daɗi ai muna tare to zaman taron ya ja maka matsala ya ja maka illa haka za ga mutum ne a ma'aikata ko an zaɓe shi zaɓe ya ci zaɓe an ɗauke shi aiki ma'aikata an ba shi minista kaza an ba shi kwamishina kaza in za ka mishina sai ka ce zama mai gaskiya sai ya ce maka to yanzu akwai mai gaskiya ne ai kowa lalatattu ne kenan yana nufin tunda kowa lalace shi ma ya lalace wannan ba ɗabi'an musulmi ba ne na ƙwarai ka yi ƙoƙari ka zauna tare da masu gaskiyan ba yana nufin ka sanya rigan masu gaskiya amma kai ba gaskiyan kake ba fa ba yana nufin ka zauna tare da su kai ko baka ɗabi'antu da gaskiyan ba za ka samu daraja da ladansu ba a'a ka zauna tare da masu gaskiya kenan kai ma ka zanto mai gaskiya tunda shi ma mai gaskiya baya yadda yayi zama da abota da kowa sai mai gaskiya to kai ma ka yi kokari ka zama mai gaskiya don ku zauna tare da shi amma kar ya zama shi mai gaskiya ko kuma kun kewaye shi amma ba gaskiyan ba ne a tattare da ku wani abu kuke nema saboda shi darajar gaskiya yana kaiwa ga mutum mara gaskiyan zai iya kasa samun mutunci sai in ya suturta kansa da mai gaskiya shine abin da yake faruwa a Najeriya ai duk wani dan siyasa yau ya taso da kashi a duwawunsa kuma yana so ya samu mulki in ya tashi buga kwasta sai ya hada foton da na Buhari in ya tashi ya ce a shiga fatin Buhari ba dan gaskiyan bane dan ya san Buhari mai gaskiya ne to bari ya saje da shi ashe gaskiyan mutunci ne gaskiyan daraja ne yanzu mutum zai iya tashi takara a PDP amma a PDP yake takara amma kuma ba kasafai zai yadda ya cire kuɗi a buga fostan shi da a ciku ba dan ya san wancan mara gaskiya ne yana tunani in an haɗe su zai bayyana shi ma haka to da ya haɗa gaya shi kaɗai to kaga wannan ya nuna cewa gaskiya ashe abu ne mai mutunci tun a nan duniya yake cewa suratu tauba aya ta ɗari da tara wa Waƙala kuma Allah ya faɗa fi sana'i ala ahlihi da ya zo yabo ala ahlihi anan karkace ahalin Allah Allah bai da iyalai iyalan Allah ɗaya ne masana ƙur'ani. annabi yana cewa inna lillahi ala ahallun Allah na da iyalai sahabbai suka ce to su wane ne iyalan Allah manzon Allah yake cewa su ne makaranta Alƙur'ani, mahaddata alqur'ani waɗannan su ne iyalan Allah wa khassatuhu kuma su ne ‘yan musamman keɓantattu fadawa na kusa da Allah maɗaukakin sarki to amma a nan da yake cewa ala ahlihi ai ala ahli sidqi Allah ya yi yabo ga ma'abota gaskiya yake cewa rijalun sadaqu ma alaihi mazaje ne sadaqu sun gaskata ma ahadullahi alaihi alkawarin da suka ɗauka wa Allah kai. ayan da yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Anas dan Malik mahaifinsa shine Malik ibn Nadr an kashe shi a filin yaki za su tafi yakin yake cewa wannan yakin shi da kanshi yana jin cewa a cikin rayuwarsa zai tafi an je ana buga jihadi ana buga yaƙi wurin da ya fi kowanne haɗa wuta da bala'in yaƙi ana zubar da rayuka haka ana tsannabir yake gudu da takobinsa yana tunkaran wurin ana malik malik gada ya ce ina aljanna aljanna ga can inda aljanna yake ana bugawa ba zama ba ɓuya ba gudu ba ja da baya yana gudu ya je sa kansa ciki yana tsara suna tsara yana tsara suna tsara aka zo aka ɗauki gawansa a wurin shine Anas ɗan Malik ɗin ɗansa yake cewa ina ganin wannan aya da Allah yake cewa rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ya sauka ne akan mahaifina da ire-irensa domin mahaifin da ya zo zai rasu aka ɗauko shi aka shi wurin annabi ya yi addu'a ya ce Allah ka isar da labarinmu ga ‘yan baya su gane cewa ba mutuwan banza muka yi ba daga baƙi na Allah ya saukar da ayan an kiyaye labarin to yake cewa sun yi alkawari wa Allah sun sai da rayuwarsu wa addini don haka sun yi alkawari wa Allah za su sai da rayuwarsu ne a jihadi kuma suka gaskata Allah ɗin sun je wurin jihadin ba su yi baya ba sai da suka ba da rayuwansu a addini don addini ya ci gaba to Allah ke yabonsu yake cewa mazaje ne sun gaskata wa Allah alkawarin da suka ɗauka a kai to haka ake so ka zama kai musulmi asali akwai alkawarinka da Allah asali tun kana ga cikin mahaifiya tun muna ba jikin annabi adam tun muna jikin annabi adam aka wannan alkawari Allah ya tattaro mu gaba ɗaya ya bugi bayan annabi Adam kaf daga farkon halitta har ƙarshe duk muka bayyana Allah ya ɗauka mana alƙawarin cewa za mu bauta mishi za mu yi addinin sau da kafa za mu yi kaza muka gama tabbatarwa ƙarshe ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba bala duk muka ce eh to da wannan alƙawarin muka zo duniya da haka ko ba ko baka sani akwai alƙawura. akan ka tsakaninka da Allah shine za ka yi addinin nan sau da kafa suratul hazab aya ta 23 wa qala kuma Allah yace ce was-sadiqina was-sadiqati da masu gaskiya cikin maza da masu gaskiya cikin mata Allah yana yabon wasu nau'ika ne na mutane da ya fara jerowa cikin waɗanda ya yabe su akwai namiji mai gaskiya akwai mace mai gaskiya maza duk wanda suka ɗabi'antu da gaskiya Allah yana yabon su duk macen da ta ɗabi'antu da gaskiya ita ma Allah yana yabonta kenan gaskiya ɗabi'a ne na kowa da kowa tsakanin maza da mata kowa ana so ya sifantu da shi suratul azab aya ta 35 wa qala kuma Allah yace wallazina wallazi jaa bis-sidqi kuma wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata shi gaskiya ula'ika humul muttaquna waɗannan sune masu tsoron Allah na gaske ka zo da al'amarin gaskiya kuma kai da kanka a fara dabbaka gaskiyan a kanka to wannan ɗabi'a ne na masu tsoron Allah amma mutum ya zama zai yi kira zuwa ga gaskiya amma shi kuma babu gaskiyar tattare da shi zai zo da wani abun da yake bukatan a gaskata amma a fakaita shi kuma ya ayyukansa da al'amuransa ba su nuna ya gaskata al'amarin ba wannan bai samu yabo ɗin nan ba waɗanda suka haɗu da wannan ne Allah ke ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah na gaskiyan gaskiya wa ƙala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzansa tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce. fil amri bihi game da umarni da shi gaskiya ɗin, annabi ne yake magana game da umarni da command da yake isar mana akan murki gaskiya yake cewa alaikum bisidqi ina umurtan ku lalle lalle ku riki gaskiya ina umurtan ku ku riki gaskiya fa inna sidqa domin lalle gaskiya ya hadi ilal birri yana shiryarwa da nusarwa zuwa ga ayyukan nagarta to ayyukan nagarta albir ayyuka ne waɗanda Allah riƙa yabo a kai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun samun matsayin albir masu nagarta ba kwa wa ga wannan matsayi sai kun ciyar da dukiyanku daga cikin dukiyan ma dukiyan da kuka fi so to anan Allah ya yi yabo ne ga ayyukan nagarta ayyukan albirru to shine anan annabi yake cewa in kana gaskiya zai kai ka cikin albirru waɗanda za su samu nagarta da kuma rayuwa cikin bin Allah sau da kafa yake cewa wa innal birra kuma lalle shi nagarta yahdi ila aljanna yana shiryarwa yana nusarwa da ishara da kaiwa zuwa ga aljanna wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu kuma mutum ba zai gushe ba yana gaskiya anan da yace ar-rajulu ba ana nufin namiji kadai ita mace dan ta yi gaskiya ba wannan ladan ba a'a anan Allah ya yi anzan Allah amfani da ar-rajul jinsin namiji amma kuma an game ne gaba daya yanzu ko can an da Allah ce rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi idan aka samu mace ta yi alkawari wa Allah kuma ta dabbaka wannan alkawari ta fada cikin aya ba ana nufin da an kira maza shi kenan mata ba sa iya shiga ba da haka anan da yace namiji ba zai gushe ba yana gaskiya ya game ne gaba daya sannan na biyu malamai suka ce idan kaga irin wannan nassin ya zo ya ayyana wata sifa ko jinsi kenan ana nufin wannan ɗabi'an ga maza ko ga wannan jinsi ya fi nagarta kenan gaskiya a wurin namiji ya fi ado ya fi dacewa a kan mace kenan da a samu mace da namiji cikinsu wane ne gaskiya ya fi muhimmanci da tasiri a jikinsa to shine namiji idan aka wayi gari namiji babu gaskiya a al'amarinsa to al'amarin yana yin muni daga gaskiya ɗabi'a ne mai kyau amma an fi so maza ɗabi'un gaskiya ya fi yawa tattare da su sama da mata yake cewa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wai ta harra sidqa kuma yana neman dacewa da gaskiya din duk inda gaskiya yake yana laluba shi komai zai yi gaskiya zai yi ba zai yadda ƙarya ba hatta yuktaba inda Allah siddiqan to har za a rubuta shi wurin Allah cewa wannan siddiqi ne mai gaskiya ne kenan mutumin da yau yana gaskiya yana gaskiya yana gaskiya har zai sa ya samu matsayin siddiqi kenan siddiqi matsayin sayyidina abubakar matsayin suna na maryam da makamantansu annabi isma'il mutumin da yake gaskiya zai kai matsayin amma ba zai kai matsayi da daraja irin nasu ba ana nufin za a rubuta shi shi mai gaskiya ne wa iyyakum kuma ina jan kunnen ku da horon wal kazib da ɗabi'an ƙarya fa innal kaziba domin ƙarya yahdi ila al-fujur yana shiryarwa da dusarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura kuma lalle fajirci yahdi ila an-nar yana shiryarwa zuwa ga wuta wa ma yazalu ar-rajul kuma mutum ba zai gushe ba yakzibu yana ta ƙarya wa yataharra al-kadhiba kuma yana ta lalubai akan ƙarya duk abinda zai shi ba za a yi gaskiya ba kawai yaya za a yi rufa rufa a yi ƙarya yana lalubi yana bi ina za a yi ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har a rubuta sunan shi wurin Allah wane makaryaci ne kuma duk waɗannan abubuwa in sun faru a wurin Allah wane mai gaskiya wane makaryaci Allah na kiran mala'ika Jibril ne wane ga ɗabi'ansa ku so shi da wannan ɗabi'a na gaskiya da haka sai yana son shi a mala'ika Jibril ya kira mala'iku duk su so shi kuma a saukar da soyayyen shi wajen al'umma mutumin da yake karya ma haka za a yi kira mala'ika wani makaryaci ne ku ƙi shi kuma haka sai duk a waye gari al'umma suna son ƙin shi sun tsane shi ba sa son al'amarinsa haza wannan kenan wa inna lissidiki kuma lalle game da gaskiya samaratun akwai fa'idoji akwai ribobi da ake samu cikin gaskiya tsayyiba masu kyau yujniya hasabiquna masu gaskiya suna tsinkanta kenan shi gaskiya yana da wasu fa'idoji da kaman ka ce ‘ya'ya yana da ‘ya'ya kaman na bishiya masu gaskiya ne kare suke iya tsinkan ‘ya'yan bishiyan suna ci kenan gaskiya ɗin kaman ka ce wani bishiya ne yana tsirar da ‘ya'ya masu daɗi da ake ci amma ba wanda yake iya tsinkanta sai masu gaskiya wa hadhihi anwa'iha ga sunan waɗannan su ne nau'o'in ƴaƴa da kuma fa'idoji da ake samu wajen gaskiya awwalan na farko rahatu damiri wa tuma'ninatun nafs li qawlir rasul sallallahu alaihi wa sallama as-sidqu tuma'nina rahatu damir hutar da kwakwalwanka idan za ka yi gaskiya kai da kanka za ka hutar da kanka za ka hutar da rayuwanka za ka hutar da kwakwalwanka wa na nafsi za ka rika samun natsuwa cikin ranka da zuciyanka dan da ka san gaskiya kai ba ka tsoron ko ina aje dan da gaskiyanka bahaushe kuma yace cike da gaskiya wuka baya yanka shi baya bula shi da haka kana da gaskiya ba ka shayin ko ina aje dan ka san gaskiyanka zai fitar da kai daga duk matsalan da ka shiga liqaulir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan fadin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yace as-sidqu dumanina gaskiya da tuwa ne kenan duk lokacin da ya zama abu ne an tashi kai gaskiya kai zaka ji kana da natsuwa a ranka kana da kwanciyar hankali amma in ƙarya ka kulla to kana da ɗarɗar ko da yaushe kana tunanin kan leki ya tashi kada fa asiri ya tono kada fa kaza yayi kaza kada kaza yayi kaza da an ce za a yi kaza hankalinka zai tashi zaka tsorata zaka yi kaza zaka yi kaza to kaga babu gaskiya cikin al'amarin amma in kana da gaskiya hankalinka a kwance yake saniyan na biyu albarakatu fil kasb zaka samu albarka fil kasb cikin tattalinka kasuwancinka kinan mutumin da yake da gaskiya a cikin tattalin kasuwancinsa zai samu albarka in ya je sari zai samu albarka a sarin kaya da ya yi kuma wajen sayarwa ma in yi gaskiya har yanzu albarka ne wa ziyadatul khairi da kuma ƙarin alkhairi ƙarin alkhairi a nan wato haɓakan tattalin arzikinsa zai samu ƙarin alkhairi wa innahu huli hubbil khairi la shadid ai alkhair nan, almalu dukiya to zai samu ƙarin alkhairi wato ƙarin dukiya liƙaurin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don faɗin manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi albayyani bil khiyari masu ciniki biyu suna da zaɓi albayyani anan alba'i wal mushtari me saye da me sayarwa mai saye da mai sayarwa bil khiyar suna da zaɓi kenan kai ne ka zo sayan abu ka zo sayan kaya ka zo saya ne wurin mai sayarwa to dukkan ku biyu kuna da zaɓi mai sayar maka kayan bayan ya ba kayan yana iya cewa kai ba ni na fasa sayarwa a me yasa kawo na fasa yana da zaɓi ya fasa ko kuma kai da ya baka kayan ka ba shi kuɗin sai ka kai wani karbi kayan ina da wani abu da zan yi da kuɗin na fasa kasuwancin na fasa sai mayar min da kuɗi na kowa na da zaɓi cikin ku amma da sharaɗin malam ya tafarraqa muddin basu rabu ba kenan lokacin da wannan abun ya halatta shine lokacin da kuke tare kenan kuna kan saye da sayarwa kuna tare a wurin da kuka sayi abu kuna kan tattauna ya ba kaza sai kace kai wane shikenan ko an yi maka waya sai kace wane na gano shikenan ma kasuwan na fasa amma kafin ku rabu amma ka saye har ka tafi da shi to kun rabu kenan fa in sadaqa idan suka yi gaskiya dukansu me sai da kan yayi gaskiya me sai ma yayi gaskiya dan ana iya samun shi me sai yayi gaskiya Me kayan kuma ya mishi karya ya ce ai a kayan mai kyau ne wannan original ne ai nagartacce ne ai kaza ashe karya ne ko kuma a bashi kayan ma bai cika ba an karbi kuɗin wani lokaci mai sayarwan kuma ya gaskiya mai sayan kuma ya karya zai iya bashi kuɗin bai cika bai ya nuna kuɗin ya cika zai iya ɗaukan kuɗi mara kyau ya sa tsakiyar masu kyau duk wannan yana faruwa to idan dukkaninsu kowa ya gaskiya cikin al'amarinsa wa bayyana kuma suka bayyana inda akwai aibu kenan idan kayan da aibu sai shi mai kayan sai ce to zan sayar maka amma fa ga matsalar shi zaka iya saya da halin sa? ya bayyana illan kenan shi kuma wanda zai saya kudinsa bai tsaka sai ta to kudin fa bai tsaka ka duba dai ka gani za a iya sayar min a haka ko kuma cikin kudin dai ga wannan mara kyau yaya zai iya yiwa a karba a bayyana duk inda akwai matsala da illa a bayyana in kowa ya bayyana yadda haƙiƙanin abun wurinsa yake buri lahu ma fi bai'ihi ma to za a sanya musu albarka cikin kasuwancin da suka kulla shi da ya sayi kayan abun da ya saya zai yi albarka shi wannan da aka saya wurinsa kuɗin da ya karba zai yi albarka wa in katama amma in suka ɓoye kayan da zai sayar da aibi sai ya ɓoye bai nuna aibi da matsalan abun ba shi ma da zai sayi abun kuɗin da matsala ya ɓoye ya iya bayyana wa kaza ba duk suka yi ƙarya cikin al'amarin muhiqat barakatu bai'ihima za a zare albarkan kasuwancin nasu shi da ya sayi abun tun da rashin gaskiya abun ba zai lafin ba ba zai albarka ba kwana ɗaya biyu sai ga abun ya ragargaje shi kuma wannan da ya rashin gaskiya ya bada kayan shi ma kuɗin da ya karba ba abin da zai tsinana masa dan an zare albarkan dukiya na uku a ƙasa ya ce bukhari ne ya ruwaito Salisan na uku daga cikin fa'ida da kuma riban gaskiya alfauzu bi shuhada rabautuwa da matsayin shahidai gaskiya yana kai ka kawai gari cikin shuhada'u waɗanda suka yi mutuwan shahada da qaulihi alaihi salatu wassalamu dan faɗin manzon Allah da yace man man sa'ala shahadata duk wanda ya roki Allah mutuwan shahada bi sidikin amma ba da gaske tukuna shine kalman gaskiya din in dai kana bukatan mutuwan shahada dan mutuwan shahada daraja ne falala ne ayoyin qur'ani burjib da hadisai ingantattu su rika nuna falalan mutuwan shahada dan shahidi in shahidi ya mutu kun sallace shi kun binne shi ko kuke gani ya mutu amma da ran shi yake Allah ke cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun suna nan da ransu za a ɗauki rayuwan shi a sa cikin wani tsuntsu yana ta yawo da jin daɗi cikin aljanna haka har kiyama zaka da ranshi? shi wani ayan Allah ke cewa bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna da rai wurin ubangijin su ana arzurta su to mutumin da yake kwaɗayin shi ma yayi mutuwa ta shahada sannan mutuwan shahada duk wanda ya kace kaɗin ya kwashi duk zunubin da ka aikata in yana da lada kuma duk an tattaro maka to mutumin da ya kwaɗayin wannan mutuwa sai ya roƙi Allah mutuwan shahadan nan bi su dukin da kaskeke akwai wanda dan cikin mutane zai ce Allah ba shi mutuwan shahada amma tsoro yake ba so a kashe shi ko yana ga in ya roƙa to mutuwan zai zo da wuri a ah, da ka roƙi shahada da baka roƙi shahada ba ajalinka ka wuce rana to wanda ya roki Allah mutuwan shahada da gaske yake ballaghahu Allahu manazilash shuhada Allah zai kai shi matsayin shahidai wa in mata ala firashihi koda ya mutu ne akan shimfidinsa sa koda a gida ka mutu akan shimfidinka Allah zai sa sunanka da list ɗinka cikin shahada ne tunda da gaske ka roka a rabi'an na hudu annajatu min al-makruhi daga cikin fa'idoji na gaskiya annajatu akwai tsira minal makruh daga abin da ake tsoro abin da ake gudun faruwansa bala'irai da ake gudun faruwa duk abin da ake gudun faruwansa idan kana yin gaskiya to gaskiya zai tsiratar da kai daga fada cikin duk wani abin da ake tsoro da bala'i faqad hukiya saboda an hakaito wani hikaya anna hariban lalle wani mai gudu wani ne ana bin shi yana gudu laja'a ila ahadis salihin ya fake wurin ɗaya cikin mutanen kirki salihan bayi ana bin shi ne ana bin shi yana gudu kawai sai shige wani bukka ko wani gida akwai wani bawan Allah salihin mutum yana shiga mutumin ne a wurin sai ya ɓuya a wurin mutumin wa qala lahu sai ce wa mutumin afini an balibi? ka ɓoye ni mana daga mai nema na kenan akwai mai bi na yana nema na dan Allah ka boye ko ya zo ka nuna cewa baka ganni baka boye fa qala lahu sai wannan salihin bawon yace da shi nan huna to yi bacci a nan tun da daki yi bacci bukkan ya shigo ce ga nan da ya fadi ne ga katifa kwanta ka yi bacci baka da matsala wa alqa alaihi hazmatun min khawd min khawsin falamma jaa talibuhu wa sa'alu anhu qala lahu wa alqa alaihi ya sake jefa masa hazmatun taru na tufafi kaman yayi filo da shi kenan min khaus taru na tsummakara da tufafi haka a matsayin yayi abin nan da su wannan hazmatun taru kai min hausin na abin da ya shafi wannan kamar ka ce mayafi ya tattara masa a kansa kenan ya yi mayafi da shi ya yi bargo da shi kuma ya zama tufafin da ya tara a kansa to ya tare shi kenan ba za a gan shi ba to duk wani cala tarkace-tarkacen ɗakin ya rika zubawa a kan shi kenan yi bacci ya tattare shi kenan kar a gan shi falamma ja a ɗalibuhu da mai neman shi suka zo don sun ga alaman ga inda ya shige suna zuwa wasu sa'alu suka tambayi malamin game da shi suka ce to mun ga wani ya shiga nan ko ka gan shi qala wannan salihin bawan ce. ha haza ga e, gashi nan tatal Haus yana karkashin wannan tsumakara da tarkacen da din na tara fa zannu sai suka yi zaton annahu yasharu minhu ai izkili yake musu ƙarya ne suka ce wannan takasan kuma ka ce mana mutum a ciki ya mutum zai jira sai suka yi zaton ai izgili yake musu Fataraku kawai suka rabu da shi suka ce kai mu yi waje mu ci gaba da gudu kar ya gudu mana suka ce wannan ya haukace ya zai tura nuna mana wannan taro ya ce wane yana ciki wa ja wancan da ake nema sai ya tsira ta ina bi barakati sidiqir rajulis salih dan albarkan gaskiyan wannan mutumin kirkin to da mutumin ya yi ƙarya ya ce ban gan shi ba za su ce to fita sai mun bincika ko ina to kuma sai abu ya bayyana amma albarkan gaskiya shi wancan ƙarshen da aka ce yana ƙarƙashin nan to kirjin ya fara buga ce wannan mutumin bai kyautata mun ba kuma shi kenan gaskiyan sai ya kwace shi to waɗannan kaɗan ne daga cikin fa'idoji na gaskiya za mu tsaya a nan sai mu zo mu tashi akan wale shirki mazahirun ya tajalla fiha abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk